yau rana ce wacce na tashi a hagulci a karkace a murgude kuma a cikin bacin rai na tabbatar da yi ita rayuwa ba ta yiwuwa kuma ba wani abu ba da zai yiwu girki ba ya yiwuwa sai da ruwa dole to ma ma a najeriya masu ruwan nan mu yan garuwa mu ne koma baya mu ne koma baya haka ne ya sha gangara kowace kungiya kowace kungiya sai a ce an taimaka masa da kaza eh. mu har yanzu ku dan hede mu hada da kanmu jama'a yan uwana yan uwana na'am assalamu alaikum amu wa alaikum assalam ya kai ciya wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hakan domin yau rana ce wace billahi alazim abinda zan faɗa kwai ni ni ni ni buru ni kamata a ce hajiya mai tuwo ni za ta bata wa rai akan kudin ruwa akan akan tuwanta to ko na allazi da na ne amana eh, yan wana mu haɗu mu tattaro mu rufa kai asiri kaga eh. yau mun yi yajin aiki na sai da ruwa ba fita da ruwa jarkar ruwa wannan daidai da ko a hannu ga mutum ya riko jarkar ruwa ta abin da muka yi masa shi biyo ba. Iya? Mun ba da goyon baya. Iya? Mun ba da goyon baya. <laughs> Eh. Ah, ina da magana. Magana na kai dade ne maganar ka? Fi sabilillahi mun sani kowanne bangare suna da kungiya ta kansu. Mm. to ba na rena wannan kungiya ba kai daɗe ban gani zan iya kwana uku ban kai ruwa ba dan zan shiga matsala ni kai nan na da saboda iyali na ran kai daɗe <laughs> na kwana uku ni zan ta gayyara <laughs> gaskiya ba zan iya sati uku ran kai daɗe ban ɗebo ruwa ba za a iya barin garin ke ya ni ma na da ja to shin iyalin mu turo su gidanka <laughs> ko kuwa ya aura ya aura maka ne yawwa eh tambayar da zan yi eh. ka ban ita ne a'a eh kai ka turo min zo sai da ruwa kai karka mai raini ai ba maganar raini ba ne Allah to sati uku ba ka tura ruwa ba to wa za ka tura to ciyaman ne fa za ka mai masa rainin wannan to ciyaman ya muta kansa dan baya mari yayi mamana to ba ka daina sai da ruwan ka koma can kawalci kana dillancin gidaje ban iya ba wannan ba sana'a ba ce gurguwar dabara ce duk me ta ma ya daina ta gurguwar dabara ce goyon bayan saboda ina wani ba aure ne ka ba da goyon bayan ba aure ne ba mu muna da shi mu muna da larura ta mana yana bai yana bai ina da magana ina da magana mu mun ba da goyon baya amma gaskiya a rage sani kuma muna da mu muna da magana ba mu amince ba ai kai magana za ki ba wallahi ba ka da ba ka girma mu ka tinaka ma a an dawo daga yajin aiki ina da naira da biya gurin ka dole ka dawo bai da dokanka tinaka daya mun yarda da dokanka hmm. da daman a rage sati ukun ba ba a rage a rage magana ma ku <laughs> ka fata kasan nan da da doka a ƙasar nan ma har mu ba mai na rena kungiyar mu ba wallahi ba mu ki sani wani yajin aiki ba za a iya hada a kamin mu amma har wani kungiyar na ka buge shi ka ban da mai mara wallahi a ga wannan sun gone ni na gona su buge shi dan wa zai buga da wa zai buga wai zai buge kai wallahi da zarkan da hadu da kai da yadda kai na wallahi da aje ka da baro ya tura baro wallahi aje ka shagon na tur da rarrafe da ma ka bude da kafa na zan fita ko ka mai da ya rage san da ni da nan na hafu dama a rage kai a rage jama a ni ba saya mike chairman wallahi ni ba saya mike chairman a rage na ji uku yayi yawa sauran ka dan ai wannan abun ai ko haba chairman <laughs> a rage chairman a rage chairman ya manta da wancan kamar man ko ba ka rage ba magana sati uku na rage sati da an ga sati biyu yayi yawa a bar shi ina kwana goma kwana goma magana ta kwana goma kwana goma nan dai magana kwana bakwai tinnaka Allah bai in mutum ya zo ya ce yanka ne naira ɗari ba da ba mutum ko miliyan aka sai ba za ta ba za a bumbulu tuwa da ma mu yalla a akwai yar makauniyar kasuwa katanga da katanga da kai ta jalo yawa sai da kaga ne kuma kai ta jalo eh. a garin ruwa ta katanga dan a taba ɗebe ka ba za ta a fada har yanzu a jirgin yake tafiya. Suna wata unguwa wata kofa a Kano. Eh, mazu.